na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na biyu a wata na ramadan hijira shekara ta 1443 muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon aikata daidai shekara ta nuna ce shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da da arba'in shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku haka na fada? na ƙarama mai ce Не знаю, это будет такая типа. muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin ahalin Qur'an wanda suke su ne la muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan wata mai albarka ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya haskaka kabarin su muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan malaman mu ya gafarta musu ya yafe musu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan ƴaƴan mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya gafarta musu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan dukkan ƴan uwa da suka riga mu gidan gaskiya da imani muna roƙon Allah ta'ala ya hada fuskokin mu da nasu a gidan aljanna gaba daya muna ƙara roƙon Allah ta'ala dukkan bukatun da muke da shi a ɗaya mu Allah ya biya mana bukatun da muke da shi a matsayin mu mu na al'umma Allah ta'ala ya biya mana fitintunu da muke fama da su a wannan ƙasa musamman a ɓangaren arewa maso yamma muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki Allah ta'ala ya nuna mana bayansu Allah ta'ala ya magance mana abin da ya fi ƙarfinmu waɗanda suke tada fitintunu Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiru ba Allah ta'ala ya mai da bala'i da fitina ta kare a kansu waɗanda suke cin riba da abubuwa da ke faruwa mu ba ku san su ba amma Allah ta'ala ya san su duk mai cin riba da waɗannan fitintunu da kisan kai da ake yi muna roƙon Allah ta'ala ya hana shi kwanciyar hankali a duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala tun a duniya ya kaskantar da shi a lahira muna roƙon Allah ta'ala ya kaskantar da shi muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suka riga mu gidan gaskiya dalilin waɗannan jarrabawa da duk wata jarrabawa da suka riga mu da imani Allah ya karbe su a matsayin shahidai waɗanda suke raye Allah ta'ala ya kare su idan tamu ta zo Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu sai an samu ƙarin kafofi na sadarwa da ke ɗaukar nauyin wannan tafsiri jiya mun tsaya ina ji a kan na hamsin da kudu an samu ƙarin na hamsin da biyar zuwa na sittin da biyu Uh, akwai alhaji ibrahim tukur salman dan buram ya dauki nauyin na 55 da na 56 shida 55 abc radio yola am uh, daga tara zuwa goma na dare sai abc radio uh, fm 95.7 na yola shi ma adamawa tara zuwa goma na dare sai alhaji ahmad abubakar walama alhaji ahmad abubakar walama ya ɗauki nauyin na hamsin da bakwai shine amana fm radio daga gombe goma zuwa goma sha ɗaya na hantsi sai alhaji muhammad murtala sale santurakin ibbi da haɗi da tallafi injiniya sabiu m bello sun ɗauki nauyin ttv jalingo daga tara zuwa goma na dare sai na hamsin da tara hukumar gidan rediyo na alfijir katsina sun ɗauki nauyin wannan amma uh, na ji suna ne na masarar ok to ita mai gidan rediyon ita ta ɗauki nauyi shine alfijin rediyo fm 91.5 katsina daga 4 zuwa 5 na yamma sai alhaji shehu abubakar da jiya mun kira nasa a daidai lokacin yana nan zaune a gefe ya kara guda uku yana da uku <laughs> to alhamdulillah ya kara na 60 da 61 da 62 akwai freedom radio fm 99.5 kano daga tara zuwa goma na hanzi sai na 61 gmc radio gombe 91.9 fm daga biyar zuwa shida na safe sai na 62 nta kaduna daga karfe biyu zuwa uku Allah ta'ala ya sa wannan hidima ta zama hujja gare su ba hujja a kansu ba Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna akan wannan hidima ya hada ladan mu da nasu akai ina zuwa da kakkaru da ya hada ladan mu da nasu akan wannan muna roƙon Allah ta'ala ya karbi wannan a matsayin ibada wanda ya isar da sako na addini yana samun lada insha Allah ta'ala kwatankwacin wanda ya karantar da idan su da suka ɗauki nauyin suka fi mu kyakkyawar niyya a wurin Allah ladan su zai fi namu gaba ɗaya so hatta adadin ladan ya ta'allaka da karfi kyan niyyar mutum da alaka da ke tsakaninsa da Allah to da haka wannan hidima ce mai girma kuma babu kokon duk wanda suke ɗaukar nauyi ɗin nan za ka samu kuma a ɓangaren ciyarwa da taimakawa ba su da kasada, musamman ga waɗanda muka san su muke mu'amala kai tsaye da su a cikin abubuwan da suke aminai ko abin da ya gama da haka waɗannan su ne irin ayyuka na alkhairi da ake bukata mu yawaita a cikin irin wannan wata mai albarka ba wani ke manta waje ne ba a cikin makon da yanzu ba su da aikin alkhairi ko guda ɗaya a ramadan in an yi sa'a shi ne su kame daga ci da sha nan ma ba su yin sallah akan lokaci in an yi sallah amma duk wanda ya aikin alkhairi sai su masa hisabi su kowane ne ya yi sai sun yi hisabi wani ai yanzu ba kaza ya dace a yi ba kaza ya dace shi yana da kuɗin bai yi ba bai ciyar ba bai ɗauki nauyin karantarwa ba bai gyara masallaci ba bai taimaki islamiyya ba amma duk wanda ya aiki shi kuma sai ya yi hisabi akan aikin amma shi kuma kaje daga cikin zuriyarsa zuwa ƙauyensa zuwa garinsu babu wanda ya san aikin alherinsa na naira dubu goma amma duk wanda ya shi kuma sai ya yi hisabi to ba bala'i da ya kai wannan a rayuwa wasu suna aikin alkhairi mu kuma mun shagalta da muka hisabi ba ma aikin alkhairin in kana neman asara duniya da lahira ita ce wannan idan kaga ga wani yi ba haka ake yi ba ba wai za ka bar isabi ba ne kai sai ka ɗauko dukiyar sai ka kai abin da ya dace haka ake yi shi ya gyara masallaci ko ya gina ko ya biya karatu kai abin da za ka yi sai ka ce to ai ba haka ake ba abin da ake kaza ne kai ma sai ka ɗauko miliyan goma ko ashirin naka sai ka yi yadda ake sai ya koya daga gare ka to haka ake ba a kalubalantar mai aikin alheri da surutu ana kalubalantarsa da aiki ne da ya irin nasa inganci mafu tayyib kula da wannan kuma ina aiki da dama ganin cewa a cikin najeriya kasa ce da allah ta'ala ya da mu akwai masu wadata akwai wanda ba su da shi a irin wannan wata na ramadana lokaci ne da ya zama wajibi a kanmu wanda ke da hali ya taimaka wanda bayi da hali waɗanda ba su da hali daga cikin yan na jini yan uwana na jini daga cikin makwabtanka daga cikin makwabtana daga cikin waɗanda kuke sallah tare da su wajibi ne kowa ya duba wane ne zai iya kyautatawa wannan kyautata ba bangaren abinci kadai ba tare da cewa iya wanda suka fi kowanne muhimmanci manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yana cewa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu ta'ala fi dunya wal wannan hadisi iya cikin sahihul jami' hadisi na 6614 fiyayyen halitta a sadiqul masdu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan wani mutum da ya sawwakawa wanda yake cikin halin kunci na bangaren abinci ne ko abin sha ne ko kuma wahalan aiki a ramadana kowane irin bangare ko kudin magani ne ko wajen zama ne sai ka taimaka wani mutum da ke cikin kunci to a baka labari a baka labari cewa Allah ta'ala zai sauwaka maka rayuwarka a duniya da lahira idan yau kana da wani makwabcinka guda ɗaya ko wani abokinka ko wani almajirinka ko wani malaminka ko wani abokin sana'arka da ka fi shi wadada sai ka sauwake masa rayuwa a ramadanan nan ka tambaye shi me kake bukata na abinci yana bukatar shinkafa buhu biyu ya ishe shi bayan nan nawa ne kudin cefa ne da kake bukata eh sauran abubuwa da nake bukata a ramadani ya ishe na gaba ɗaya naira dubu ɗari biyu ne a a ƙara kudin ɗinkin yara ba eh shi ma dubu ɗari uku da yi sai ka ce ga shinkafa ko biyu ga naira dubu ɗari biyar dan me dan ka sauwaka masa dukkan bukatun ramadani annabi ya ce a baka bushara a baka glad tidings cewa kai ma Allah zai sauwake maka kuncin duniya da lahira shi yasa duk masu bayarwa ba ka gane bayarwa dalilin kyautatawa ya talauce ba a taɓa yin wani mutum da ke ciyarwa fi sabilin lahi dalilin wanda ya zama matsiyaci ba ba a taɓa yi ba amma kuma an yi marowata da dama da suka talauce ke sa wani magabaci ke cewa wai aruni bakhilan da umran bi bufuliki wa hatu kariman mata min katratil bazil in ka isa ka zo mun da wani mutumin da dalilin kyautatawa da ciyarwa da taimakawa ya yi mai ya talauce aluni basiran da umran ku bani marowacin da ya tsawon kwana a duniya dalilin rowa aka ce wane da ajalinsa shekara hamsin ne amma dalilin rowa sanda ya shekara tamanin don ya ƙi mai ya kyautar da arzikinsa an taɓa samu? sai ce ku kawo mini wani mutum kuma kariman mai kyauta da kyautatawa wanda dalilin kyautatawa ya rasu aka ce da ajalinsa shekara tamanin ne amma sai ta sadakar da arzikin sai rashi a shekara hamsin an taba haka ba a taba yi ba da rowa talauci baya kara ma kwana afuwan rowa ba ta kara ma kwana ɗaya a duniya ba a taba haka ba kuma rowa ba ta kara sa ba za ta sa ka yi ƙiba ba rowa ba za ta sa ka yi ne ka shiga gidan da bai kyauta bai shiga ba duk waɗannan ababen arzikinka daban abinda Allah ya baka in ka ba wani daban in yau idan kana da hali ka ɗauki miliyan ɗaya kace wani bawan Allah ga kyautar miliyan ɗaya wannan fa bai shiga cikin arzikin da Allah ya baka zaka ci bane ba sannan idan ka hana kowa ka tara akawun ɗinka wannan tarawan ba zai sa ka ci arzikinka ba sai ka sa akawun ɗin sai bankin ya kare sai kuɗin ka tafi a banza ko kuma ka dauko kuɗin saboda rowa kuma a sace to baya iya yiwa ko kuma kuɗin da kake taimakon sai ka je ka sayi wani fili sai ya zo shiga rikici sai a kwace sai a ce don ba naka bane kuma kai baka yi alheri ba kuma a duniyar ka rasa shi shi yasa duk kyautar da kake yi da kyautatawa ba ka cin arzikin da Allah ya sa wai zai shiga jikinka ko kuma zaka tufatar da kanka da shi wannan dama ne Allah ya baka ka kyautata haka idan ka hana kowa kudin da ka mallaka da ba arzikin da za ka ci ne kana gani za ka rasa shi shi sa wajibi ne a wannan hali kowa ya duba waɗanda zai iya kyautatawa a cikin mu akwai wanda zai iya mutum daya akwai wanda zai iya mutum biyu akwai wanda zai iya uku akwai wanda zai iya biyar akwai mai goma akwai dari, akwai mai dubu akwai wanda zai ɗaukar nan mutum dubu dari biyu ma idan ya gada ba kowa Allah ya shi gwargwadon abin da zai iya wajibi ne mu yi kokari kar mu dogara da cewa sai wada da wana za su yi a'a ita aljanna kowa ta kansa yake ne ba idan wanda yake kowa kuɗi a Najeriya ya ciyar ba za a zo iya kiyama a bashi aljanna ya baka attachment ka shiga ba babu ne. in yayi nasa ne kai da baka da shi albashinka dubu ashirin da wannan din zaka da yardar Allah kuma ka san juhudul mukilli a cikin mafi falalan aikin alkhairi shine kokarin marashi ba ka da shi amma kai alkafura bal al'imani a wannan sai kai al'imani sai ka taimaka to wannan shi yake sa Allah ta'ala ya yarda da kai ba alkafura bane a wannan eh, al'imani ne a wannan wurin so da haka ayi kokari azumin ya fara ka yi ƙoƙarin ka sauwaƙe wasu mabukatan ka duba wasu makwabtan ka akwai gidan marayu ba sa tsammani ba zato ba tsammani ka tura ƙaninka ko Ka aji aji me bukatun su a azumi me suke da shi na damuwa a kai musu abinci da abin sha ka kwatanta abin da kake ba ƴaƴanka a gida a basu su ma su ji in babansu ya rasu dalilin addini sun samu wani baba da ke jinkansu wani al'amari yana da muhimmanci ka samu wani dattijo da kullum sai ya fita ya yi ice a jeji ya zo ya sayar ya ciyar da iyalansa ka sai da shi ka ce baba me kake ne wallahi ice ne na ciyar da iyalai nawa kake samu kullum ice ce dubu daya a wata nawa kenan dubu talatin ka ce baba bar wannan zan baka dubu casa'in yanzu daga yau ka zauna a gida ka yi ta istighfari da karatun qur'ani kai ta azumi har an ramadan ta kare to irin waɗannan dattawa da ba sa manta alkhairi har ya koma ga Allah yana maka addu'a so da ayyuka na alkhairi na Allah kar mu ce sai gobe daga yau din nan kowa ya fara mu zauna mu ga me za mu iya yi Allah ta'ala bai dora mana abin da za mu iya abin da za mu iya ya sai Allah ta'ala ya taimake mu in akwai tambayoyi gaba da biyu ko uku da lokaci ne ya ja wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya gafarta wa iyayen mana amin amin ya hayyu ya qayyum amin ya hayyu ya qayyum na gode su ko da na alam ma waɗanda suka riga mu gina gaskiya da sauran yan uwa duka da suke nan da zuriyar mu gaba daya malam hukuncin ibadan mace da ta yi bari wato miscarriage daga daga wani watan cikin da idan ta yi bari za ta daina sallah na biyu malam ga wace ta cancanci daina sallah hukuncin kwanakinta da ɗaya ne da wacce ta haihu tambaya biyu da tambaya ta farko hukuncin ibadan mace da ta yi bari miscarriage daga wani watan ne idan aka yi miscarriage ne zama za ta ba za ta yi sallah ba akwai fatawa ta lajinatul da'ima da buhuthil ilmiya a mujalladi na biyar ba na 422 zuwa 423 suka ce dukkan cikin da ya kai kwana 81 idan aka yi bari to wannan ya shiga cikin matsayin jinin haihuwa ne matakinta matakin mai nifasi ne amma duk cikin da bai kai 81 days ba kwana 81 ana ɗaukansa idan ya zo a kwanakin al'ada jinin al'ada ne in bai zo a kwanakin al'ada ba yana ɗaukansa a matsayin jinin istihaba wato jinin cuta suna cewa a cikin fatawar tasu cewa innal janin qad yuflaq idan ya zama shi janin dan tayi da ke ciki an fara halittarsa faqad zaharat a'ba'uhu min yadin wa rijlin wa ra'sin sai zama a jikin halittar da aka yi barin akwai alaman kai ya fito hannu ya fito misali sannan kuma kafa ta fito a jikinsa da aka yi in alaman halitta ta fito a jikin bari da aka yi suka ce wannan matakin matsayinsa ɗaya da jinin haihuwa ne idan kuma halitta ba ta fito ba kawai ya fado ne kamar gudan jini ko wani abu mai kama da haka babu alaman halitta wannan sun ce ba a ɗaukan jinin da ya biyo baya a matsayin jinin haihuwa dogaransu da cewa daga kwana 80 da dai ake farawa sun dogara da hadisi da yake mashuri ne a cikin koda arba'una hadisi gidan kowa akwai shi aiko hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu iya arba'una hadis hadisi na hudu inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa thumma yakunu alaqatan مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه فيؤمر بأربع كلمات بقدر رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد muhallin shahid matakan halitta kwana arba'in na farko aka ce ne arba'in na yawman nutufa kwana arba'in yana dugon ruwan halitta na uwa da uba sannan sun mai yakunu muzuka misu da zaliko sun mai yakunu alaka misu da zalik sai kuma ya zama gudan jini kwana arba'in kaga arba'in ruwan halitta arba'in mai gudan jini arba'in da arba'in ya zama nawa tamanin sai zango na uku sun mai kunu? mudga to daga 81 ake fara halittar tsoka da daga nan ake canja halittar wannan gudan jini ya ba da form na creation na halitta to daga nan suka ce daga kwana 81 ake yi so da duk cikin da aka yi kirda don ya kai 81 days a cikin mace sai ya fita to wannan jinin da ya biyo ba ana sa a matsayin jinin haihuwa ne za ta daina sallah da azumi daga baya sai ta rama azumi sallah kuma ba za ta rama ba مفهوم نعم طيب والله تعالى أعلم sai na biyu kuma da ta ce idan kuma ta daina hukuncin hukuncin da daidai ne da wanda ta haihu ko ba daya ba ne eh hukuncin daidai ne idan ya kai 81 ne kana ta banar da ya zama hukunci daidai ne da mene da mai haihuwa mai haihuwa kuma a magana mafi inganci tana yin kwana arba'in ne ba ta yi sallah ba saboda hadisi da yake cikin ul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil hadisi na biyu da ke cewa kanatin nufasa taqulu fi ahdi rasulillah 40 yawman ba'da nifasiha mata sukan zauna a zamanin manzon Allah bayan haihuwar su kwana arba'in ba tare da sun yi sallah ba so kwana arba'in shine a magana mafi inganci amma idan jinin ya dauki a kwana goma daga nan sai ci gaba da fara sallah so ta yi sallan kwana sha biyu sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sai ya dawo sai ta kara daina salla idan ya sake zuwa kwana biyar sai ya ɗauke sai da ci gaba da salla so daga nan zan ci gaba duk kwanakin da ya dauke gaba ɗaya komai ya zama an samu jifu to za ta ci gaba da salla in kuma ya dawo sai ta daina daga ta kai kwana arba'in ko jinin ya zo ko bai zo ba daga nan sai ta ci gaba da ibadarta idan yana zuwa kuma ta tawabba inda kulli salatin sai ta rika jaddada alwala yayin yin kowace sallah wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam Allah ya ji kan iyayen malam amin ya rab amin ya dal jalal wal ikram nagode sosai ko a roƙa mana malam batun tafsirinsa da harshen turanci kamar yadda ya saba mana a shekara da ta wuce to yanayi ne na kuncin lokaci babu kokwanto ya dace a gari irin abuja a ce ana tafsiri da turanci babu kokwanto amma haɗawa duka biyu a darasi ne yana da wahalarwa gari ya zama an ware wani seshin na daban na turanci idan na samu lokaci zan gaida za iya yi ko da dai na 'yan takaitattun kwanaki a cikin wata ramadan amma ba alkawari na yi ba ya ta'allaka da damar da na samu da kuma abubuwan da suke gabana so idan mutum yana da ayyuka da yawa lokaci yana da wahala ko da wannan karatun jajircewa da ya sa kuka ga baya tsayawa na kan yi sacrifice da yawa Allah shi ne shaida gabanin karatun ya yi ba haka ba da ba zai yi ba yakan yi clashin da abu da dama amma na kan ba shi muhimmanci akan kowace harka ta duniya shi sa kake ga ake yin sa na kan ba da muhimmanci a kai za a yi kokari a ga abin da zai samu insha Allah ko da ku shekaru na gaba ne idan Allah ya sa kwanakin sun kai wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh don Allah ina son a tabbatar wa malam ina ƙaunarsa don Allah daga Hassan ibn Usman Hadeja to a habbaka a habafta ni fihi Allah da kake so na don shi ina roƙon ya soka Allah ta'ala ya samu cikin jama'a da suke shiga aljanna don soyayya saboda neman yankarsa da dadin da kace kana so na don Allah soyayya don Allah ita ce ake ce riba a cikinta duk soyayya da ba don Allah ba to hayaniya ce da bankaura Allah ta'ala ya babu ikon san juna don neman yardarsa assalamu alaikum malam wa alaikum salam malam ya yi hukuncin yin auren dole kuma malam a kara ja wa iyayen mu hankali akan yin sa jiya mun mun caccaki yan mata da matasa akan kurakure na biki ko? Me shi ne wata take so kuma yau a caccaki iyayen. muna kwankwasan kannanmu da 'ya'yan ba ba za mu iya kwankwasan iyayenmu ba <laughs> ba a kwankwasan iyaye amma kuma za ke iya gyara musu kuskure da dabara eh, amma dai a yanzu ba ni zan yi magana bari ba da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwaya na Imam Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 6968 da manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ke cewa latun tunkahul bikir hatta tusta'aban ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta sai an nemi izininta Allah ya ji kan malamin mu malam mai risada. alkirawa da na san maganar sa an dade a kanta Abu Zaid alkirawa ni wani abi jikabu ibnatil bikir bi gairi idniha wa in sha'a shawaraha ala ayi halin muna ga girman magabata duka kuma malami ne na Allah malam mai risala da mai akhadari duk wanda ya ga da suka yi bayanin aqida da mu'amala ya san malamai ne bi ma'anar Karima. Allah ya gafarta musu amma duk da haka idan maganar dan adam ta ci karo da maganar manzon Allah sai mu ce da kulla qaulin inda qauli muhammadin kowace magana ana barin ta inda ta dan adam ne kuma ta ci karo da maganar manzon Allah saboda a cikin mu shi kada ake yi wa wa'ayi ne ga ya bana sanadi annabi ya ce latin kaful bikru hatta tusta'azan ba a auren da budurwa sai an nemi izininta za a zo a tambaye ta ana neman izinin kina son wane in ce e kuma aka ga addininsa da ɗabi'unsa sun yi kar a duba arzikinsa ko matsayinsa in dai ɗabi'u da addini ka duba ba ɗabi'un addini ne amma sai aka ware su saboda me saboda nagartan aure na da alaka da ɗabi'a in an samu wani ustaz ne amma bayi da ɗabi'a zai kira uban ta zaga ya kira uwar ta zaga kuma yadda ka san dan boxing yadda ka san Anthony Joshua ka ta dukan ta to wannan ba daidai ba ne shi sa addini a wajen aure bayan an duba addini mutum sai duba ɗabi'unsa a samu mutum mai kunya mutum mai ladabi mai sanin girman na gaba mutum mai haƙuri mutum mai juriya mutum mai kawar da kai in ba ka da wannan ɗabi'un da mace kullum rikici kuke ciki kullum rikici ne ita mace default din da shine ka dauka kullum a karkata take shine default position din in ta miƙe daga ce to yau ribar kafa ne wannan haka annabi ya karantar ba tunanin dan adam bane annabi ya ce daga shin kari aka halice su so da aka ala ayi halin a ka'ida in namiji ya zo ta ce wanda take so iya da addini da ɗabi'a sai a bashi idan wanda ta kawo babu ɗabi'a babu addini sai mu ce a'a wancan wannan bai ba sai a zauna da ita a nuna mata hatsarin abin da take fuskanta idan uba kuma ya ce ko ba kya son za mu auren da ke to a nan kuma ana iya kai a yi auren auren ya zama bai inganta ba shi auren da ba daya in ka duba sharha na sai ku musulun ta aliki na sheikh mukubil bin hadi alwadi a shafi na 160 ya kawo magana na hadisi na ibn husayn hadisi na buraida bin husayn cewa anna fatat ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam wata budurwa ta zo wajen manzon Allah tsira da aminci ta tabbata a gare shi sai take cewa inna abi zawwajani ibnu akhihi li yarfa abi khasisatahu cewa annabi ya aurar da ni ga yar ga dan dan uwansa wato dan baffana ya bani yayi wannan dan ya ɗaukaka kawai darajarsa ne a wurin babban nawa iya da ni'imomi to baba na iya neman shiga wajen buradansa sai ba da ni wadansa ya yayi ne dan personal benefit din sa ba maslahata ba kawai liyar fa abi khasisatahu sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi fa fawwada al ilaiha sai annabi ce al'amarin yanzu na ne kina da zabi sai ta ce ajastu ma fa al-abi lakin aradtu an ta'lama an-nisa anna laysa lil aba fihi amrun ta ce tun da babana ya bada auren ni na amince da hukuncin da babana ya yi amma na kalubalanci hukuncin ne don na ilmantar da yan uwa na mata cewa iyaye ba su da ikon yi musu auren dole amma tun da baba na ba da ni na zaba na bai tun da kin zaba ne ki auren iyaye so a ka'ida aka yi wace aure na dole aka tilasta ta dole sai ta zauna a gidan malamai suka ce a ka'ida za a ba ta zaɓe kamar yadda cikin fatawar mar'ar musulma na ibn usaimin mujalladin farko nan ba na 343 sai a ce kina son auren in ta ce tana so aure ya in ta ce ba ta so to aure ya lalace amma dan a samu maslaha yace sai a ga wa alkali a ce ba ta so kai sai ka bata to da alkali sai ce mata babu aure shi kenan abu ya tabbata tana da ikon gobe ta je ta yi sabon aure Allahu ta'ala a'lam don haka auren dole a daina yi wa 'yan mata akayi akwai cutar da su kuma ba addini ba ne tare da 'yan matan yanzu ba duka suke da hankali ba sai ka zauna da yarka ka rika nusantar da ita akan rayuwar duniya menene duniyar dan ya zama in za ta yi zaɓi ta yi zaɓi na kwarai ba ta yi zaɓi na hayaniya da ban kaura ba saboda daga yin aure shine gaban yin nasarar mace a rayuwa ko lalacewarta idan uban ƴaƴan ke zo ba mutumin kirki bane daga nan amari ya lalace sai bayan an yi zuriya kuma sai a ce an gane halinsa ba na kwarai ba kuma ya zama al'amari lokacin ya yi jinkiri ba yadda aka iya Allah ta'ala ya hada kowa da kowa da salihan abokanan zama muna cikin suratu ali imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama alama aya ta za mu tashi za mu tashi a daidai kan aya ta 30 da 34 bismillah alama أعوذ بالله من إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إن إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنفى فتعال باتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليه Allah astafa Adama lallai Allah ya zaɓi annabi Adam wa Nuhan kuma Allah ta'ala ya zaɓi annabi Nuhu wa ala Ibrahima kuma Allah ta'ala ya zaɓi iyalan annabi Ibrahim wa Imrana kuma Allah ta'ala ya zaɓi iyalan Imrana alal alamina akan sauran halittar da ke cikin sammai da kasai gaba daya. inna Allah astafa lalle inna littaukid ne emphasis ne lalle Allah don haka inna na zuwa da taukidi kuma na nasaba Allah kuma shine ismuha wanda ismuha dama inna tana masa me nasaba Sabirin nasaba nasa kenan istafa a matsayin fi'ili ne bi. sai kuma ainal fa'il shine muqaddar huwa huwa shine damirun yaudu ila Allah adam kuma shine maf'ulun bihi al-awwal sai kuma nuhan maf'ulun bihi al-thani ala ibrahima ala shine maf'ulun bihi al-thalith ala imran lahu sai kuma ala ibrahima mudafun wa mudafun ilayhi mafhum saboda ibrahim kalma ne a jami shi yasa ya zama da nasaba fi muhalli na me na jarri ko insha Allah don haka inna Allah lalle Allah istafa ya zabi annabi adam ya zaɓi annabi nuhu ya zaɓi iyalan ibrahim ya zaɓi iyalan imran alal alami na akan sauran halittunsa sunna ce ta allah dukkan abubuwa da ya halitta a duniya yakan fifita wani akan wani a cikin watanni goma sha biyu da allah ya halitta sai ya sanya wata ramadana dungurungun ta fi sauran kwanaki a ɓangaren darare sai sanya daren lailatul qadar ya fi kowane dare a duniya a ɓangaren wuni sai sanya kwanaki goma na farkon wunin zulhijja sun fi kowane kwanaki falala a duniya ya halicci mala'iku ya sanya mala'ika jibril ya fi kowa falala tare da dukkan mala'iku masu falala ne ya halicci halittu a duniya gaba daya ya sanya a cikin halittunsa mutane yan adam sun fi kowa daraja a cikin yan adam Allah ya fifita wanda suka yi imani da shi sun fi kowa daraja a cikin masu imani da shi ya tantance ya zaɓi annabawa da manzanni sun fi kowa daraja sunna ce ta Allah duk abin da ya halitta za ka ga ya ɗaukaka wani akan wani ba a cewa kalmar istafa sai dai in an ɗaukaka wata ni'ima ce wanda ba kowa yake da ita sai a ce to istafa amma inda abin da kowa ya mallaka ne to anan bai zama istafa sai dai zama mai kawai ni'ima ce da al'ama alaiha ala kulli ahadin amma kalmar istafa shine wata ni'ima ne da an ba wa wani amma wani bai same ta ba don haka anan sai Allah ya ware zuriya guda hudu zuriyar annabi Adam zuriyar annabi Nuhu zuriyar ibrahim zuriyar imrana sai ce ya ba su wasu irin falala da bai ba wa sauran halittu ba kuma sunna ce ta Allah a dukkan halittun da yakan ɗaukaka wani akan wani arama ba laifi ka bamu misali ɗaya ko biyu ko abin da ya wuta Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min nas hmm. inna Allah sami'un basir ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا جزاكم الله خيرا برن أوكي آية كبيرة فارا ita. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا cikin isra'ia ya ta saba'in Allah ta'ala ya ce walaƙadi haƙiƙa karramna bani adam mun karrama ɗan adam mun girmama ɗan adam akan me akan duk sauran halittun da Allah ya da muke gani in ka cire mala'iku Allah ta'ala ya karrama mu akan su halitta mu ta fi ta zaki tare da muna tsoron zaki ta fi ta giwa ta fi ta kura duka muna tsoron su kana ga maciji ka gudu masa amma guduwan nan ai ba girmama ba ne tsoro ne in aka ce yau ka zama maciji zaka so ka zama ba wanda zai zama yau za a mai da kai je zaki a kora ka jeji akwai mai kyakkata babu me dalili don Allah ya karrama mu akan sauran halittun da yayi duka mun fi su kuma ya ce wa hamallahu fil barri wal bahr muka dauke su a cikin ruwa da kuma kan tsandauri sai ka ga jirgin ruwa yana tafiya yadda ka san gari guda da kayan da za a yi sati ko wata ana saukewa sai ka ga mutum dan tsuta cikinsa wata illa na rusa bai wuce 80 kg ba shi yake tuka jirgin sai ka ga jirgin sama da mutum 500 600 ya tashi sama wake tuka shi dan adam ka taba ga zaki ya tuka jirgi in an ce ga direban wannan jirgin zaki ne za ka shiga jirgin amma dan adam sai ka shiga ya tuka ka me dalili saboda Allah ya karrama mu akan sauran halittu a bayan kasa mu muke noma mu muke kere-kere mu muke komai duk karfin zaki babu inda ka ce ga kamfanin da zaki yayi mota kuma duk karfin zaki tsirara yake yawo ko tufafi baya sawa shi yasa Allah ya ce to mu ya halitta mu ya karra kaga a cikin halittunsa jinsin dan adam Allah ta'ala ya zabe shi a cikin sauran halittu na dabbobi da makamantansu duk yadda dutsen zuma ba baka sha'awa baka sha'awan ka zama dutsen ko kana sha'awa duk yadda fulawa ta burge ka a gadin a gida kana sha'awa ka zama fulawa baka sha'awa don a cikin halittun Allah mu yan adam ya zaba mu yan adam din nan da wanda yadda akwai Allah da wanda bai daba ya shiga cikin wannan zaɓi din a wannan gaba idan ka ƙara imani da Allah kuma sai ya zama zaɓi ne akan zaɓi aya ta biyu da araba ya kawo na misali Allah ya ce Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi wannan zai zama cikin suratul hajji aya ta saba'in da biyar. Ya ce Allahu Allah ya tsafi yana zaba minan mala'ikati daga cikin mala'iku rusulan wasu zama su ne manzanninsa mala'ika jibril yana kawo wahayi min babin misal maliku shine wanda yake bai tsaron wuta zabansa Allah ta'ala yayi so a cikin mala'ikun akwai wanda Allah ya ba su aiki irin jibril irin mika'il irin israfil irin munkar irin nakir irin ridwan dukkanin su waɗannan manzanni ne da Allah ya raba musu ayyuka to shine a cikin mala'ikun wasu manzanni ne wasu ba manzanni bane akwai waɗanda Allah ya ba su kula da wani bangare kai kake kula da saukan ruwa wani yake kula da wuta wani yake kula da ayyukan mutane na kwarai da na banza wani shine mala'ikan cire rai min babin misal so duk mala'ikan da aka ce ma ga responsibility da aka bashi ya zama wani manzo ne daga cikin manzannin mala'iku wa minan nasi rusulan shi ne ma'anan aya so daga cikin mutane ma wasu Allah yakan zaɓe su ya ba su matsayin manzanni kamar yadda qur'ani ya bamu labarin manzanni da Allah ya turo da annabawa wanda Adam ma taba kawo mana a baya akalla guda 25 kaga Allahu yastafi min malaikati rusulan wa min nasi rusulan to a cikin mu din ne kuma sai Allah ya fifita wasu akan mu sai aka samu manzanni da Allah ta'ala ya aiko su ga sunan da dama annabi Muhammad annabi Isa annabi Musa annabi Yusuf da makamantansu to sunna ce ta Allah wasu idan Allah ya halitta sai ɗaukaka wani akan wani yanzu a nan da muke tare a kodan da Allah ya ɗaukaka a cikin ma da suke da haddar Qur'ani a da ba su da shi tilawar da Allah ya bawa aran ma da shi da sauran aran mami da ke nan babu kokonto wanda ya haddace Kur'ani iya da wata ni'ima akan wanda bai haddace ba iya da wata falala don mahaddata Kur'ani su ne ahadullah su ne ma'abota Allah mafu da hausa ka ce su ne iyalan Allah ba yayansa ba su ne jama'ar Allah ake ne kuma wa khasatuhu su ne keɓantattu zaɓaɓɓu na Allah taron mu a nan wurin ai ba kowa ne liman ba idan za mu yi sallah mutum ɗaya ne yake mana limanci limancin nan da yake mana muka amince liman ne a wannan bangaren Allah ɗaukaka shi a kanmu. a zaman da muka yi a masallacin akwai shugaban kwamitin masallaci da markabin senta gaba daya zamansa shugaba darekta janaral na icice to zabansa allah ya dora shi shugabance mu akan wani al'amari mafu tayyib lokacin da ka shiga jirgi zaka tashi daidai shiga jirgin da kai shi pilot din shugaban ka ne za ka yi musu in za ka yi ka bari ya tashi sama ka ce baka yadda da shi ba a lokacin al'amarin yana hannunsa shi shugaba ne to sunna ce ta Allah za ka ga a wannan wurin wane shi ne a wannan wurin wane aka zaba a wannan wurin wane aka zaba wane dagaci ne wane mai anguwa ne wane sarki ne sai kana ji sarkin ka first class miya ne in ya zo gaban wani sarki mu sai da shi ma faɗi ya yi gaisuwa saboda mai gaba ma da mai da gabanta duk yadda kake ga wani mai mulki da kake ga Allah ya zabe shi akwai inda kuma ya je inda aka fi shi mulki ko shi ba sai ya risina a wurin to ita sunna ce ta Allah haka Allah yake ɗaukaka wani akan wani to da Allah ta'ala idan Allah ya zaɓi wasu akan wasu akan wata ni'imomi to in baka kai zuciya nesa ba anan kuma shi yake kawo hassada yaya aka yi wane zama liman ba wane ba ya aka yi wane ya samu matsayin kaza da bai zama kaza ba ya aka yi wane ya zama kaza da bai kaza ba ai ko annabi muhammad da aka bashi wahayin qur'ani akwai wanda suka ce me yasa za a bashi ba za a nemi wani dan alƙarya manyan garuruwa a وقالوا لولا نزل هذا القرآن على على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون جزاكم الله خيرا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم wannan cikin suratul zukhruf aya ta 31 da kuma ta biyu. suka ce me yasa da aka saukar wa annabi Muhammad Qur'ani suka ce me yasa Allah bai saukar da Qur'ani ga ɗaya daga cikin yan alƙalu guda biyu nan ba manyan Makka ko dan dan zuriyar manya a Makka sai a dauko dan talaka maraya a ce shine annabi za ba shi Qur'ani in ba maka ba to a je ta'ifa mana tunda ta'ifa ma akwai manyan mutane a wurin a samu wani dan babban basarake mana da in za mu bi shi mu bi shi da tushe cewa dan gidan manya ne suna da mulki a duniya sai kafurai da musulkai suka kalubalanci Allah wal iyadu billah me yasa ya ba da ni'imar musulunci da qur'ani ga annabi Muhammadu ba wani ba sai Allah ya tambaye su a aya 32 ce akum yaqsimuna rahmata rabbi a tambaye su shin su suke raba rahamar Allah ne yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa duniya ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah yace tambaye su ku ya raba rahamar Allah Allah yace mu muke raba ni'imar yadda muka ga dama musa wani ya zama mahaddaci wani ya zama sarki wani ya zama kaza wani ya zama kaza muna raba ta yadda muka ga dama ba wanda muke da zamu tambayi izinin sa wa rafa'ana ba'a fawqa ba'dil darajati Allah ya ce mu ɗaukaka wani akan wani duk halittun da Allah yana daukaka wani akan wani to kaga annabi da aka bashi annabta da Qur'ani akwai da suka yi kalubalanta ita kuma sunna ce ta Allah duk inda Allah ya maka ni'ima duk kankantar ta kuma sai ka gamu da hasada idan yau dan anguwarku ne aka gina masallaci mai cin mutum goma sha zaka ce kai ne liman to wani ustazu yana sabu na biyu da motsa ya za a yi kai ne liman ba shi ba yayi za a ce wani ne ba wani ba wannan sunna ce ta Allah idan kana ga wani dagaci a ƙauye ku kana ga ba kowa ba ne to ba akwai ɗan gidan sarauta da yake ga me yasa aka ba wani ba ba wani ba shi abun ya dame shi daɗinta shine ita hassada idan ana maka to ka rika murna saboda ita ce foundation din ci gaba duk duniya ba a taba ci gaba ba hasada ba inda aka maka kai hakuri ka rike Allah to wannan shine gishirin matsawa gaba ba a koma da baya shi kuma mai hasada hatsarinta shine ba zai taba ci gaban ba saboda me saboda ita hasada tun tarihin duniya ba ta taba canja hukuncin Allah ba ba a taba yin wata hasada akan wata ni'ima ga wani dan adam annabi ko manzo ko wani bawa daga cikin bayan Allah dalilin wannan hasada ni'ima ta gushe ba ba a taba yi ba a tarihin duniya ke sa ita ka'ida idan ka ga a maka ba to baka ci gaba bane amma in ka yi to ba makawa kuma jikin yan adam mafiya yawa akwai burbuɗin hasada ke sa shaikul islam rahmatullahi yake cewa ma khala jasadun min ya yace asalin halittar da Allah ya wa dan adam babu jikin da a duniya babu burbuɗin hasada a cikinsa sai dai mumini dalilin imani da Allah sai zuciyar ta wanke hasada ta fita mara imani kuma sai zauna da kayan sa rubu ya cika rubu da ita kullum ta ana shi sakat amma cikin dan adam a yadda yake yin ba imani ne ya tsarkake ka ba asalin halittar ka akwai gurgudun ta a cikin dan adam amma lokacin da ka ji ta dame ka to akwai yadda ake magance ta na farko ka tuna wa kanka cewa fa duk abin da Allah ya hukunta ban isa na canja shi ba ko me nayi ba zan canja kaddara da hukuncin Allah ba na biyu karanta Qur'ani da fahimta yana wanke zuciya saboda ta ɗauki gaba ɗaya suratu yusuf da tadabburi gaba ɗaya ta akan hassada da ƴan ƴan uwan suka maza ne addiyan kuma sun canja hukuncin harijiya aka jefa shi amma abin da Allah ya kaddara zai faru san da ya zama sarki suka zo gaban suka faɗi suna gaisuwa ai ba su canja ba amma fa saboda hasada yana jin yaro karami harijiya an jefa shi amma a rijiyar Allah ya sa aka tsince shi aka je aka sai da shi har ya je gidan yari ya zauna a kan imra'atul aziz ya fito aka zo ba abin da ba a yi ba amma addi'in matsayin da Allah zai kai sarki ya kai shi ya zo kuma ya zauna a kan kujerar mulki ya yi mulkin tun daga rijiya zuwa gidan yari zuwa sai da shi da aka yi aka ma sai da shi amma duk waɗannan abubuwa don ba su hada abin da Allah zai yi ya faru ba ke sa a duk duniya babu ɗan adam da zai hasada ya canja wani hukunci da Allah ba a taɓa yi ba sannan idan kaga kana tare da aboki sai kana hasara da shi imamu malik rahmatullahi alaihi ya ce the best way da za ka magance shine na farko ka yawaita faɗan alkhairinsa in public duk wanda ka kake tare da shi amininka ne ko aboki ba zai taɓa iya faɗan alherinka cikin jama'a ba to babban alama na cewa idan ya buya kuma yana cutar da kai duk mutumin da zai zo gaban jama'a ya zauna ya kira alkhairin kai ce arama abdullahi abazariya mutumin kirki ne bawan allah ne salihi ne to wannan zai hana shi ya koma gefe faɗi sharrinsa amma duk wanda kake tare da shi ko wa'azi kake kai zaka faɗi alkhairarsa shi ba zai taɓa kiran alkhairin ka ba a rayuwa to babu kokonto idan ya samu daman cutar da kai zai cutar da kai wannan cutarwar sirrin ne sa ba zai kuma public ya faɗi alkhairin ka ba sunna ce ta Allah imamu malik ne ke cewa idan kana son magancewa to faɗan alkhairin wanda kake mahasada in public da ka ka dage ka faɗi sa ko ɗaya ko biyu da ka na biyu in ka ji ciwon ya motsa da hasada sai ka aika mar kyauta duk wanda ya tabbata a sunna ga wanda kake hasada da shi ka aika mar kyauta kyautar za ta sa ka so shi shi ma kuma zai kara son ka kana hasada da mutum sai ka tashi ka ce to a sayan buhun shinkafa a kai gidan aran mawa ne zai ji daɗi ya kira ya ta godiya to wannan abin da kai na kyautata masa yakan taƙaita zafin hasada a zuciyarka a kansa kuma shi ma zai sa gaban ya samu dama ya yi mai ya kyautata maka wannan na daga cikin irin hanyoyin da ake bi a magance hasada Allah ta'ala ya wanke mana zukatanmu Allah ta'ala ya kare mu daga hasada Allah ta'ala ya kare mu daga yawan ɗan uwanmu hasada waɗanda za su mana ko suke mana Allah ta'ala ya mana maganin su don haka inna Allah hastafa Adam Allah ya zabi annabi Adam ta wani bangare aka zabi annabi Adam na farko Allah ta'ala ya ce ya halicci annabi Adam da hannunsa na biyu annabi Adam shine Allah ya karantar da shi sunaye da bai bayyana mana sunayen mai da mai kadai ba kawai an ba da misalai bisa ga tafsirin ibn abbas annabi adam kuma shi aka fara halitta daga tako daga ƙasa sannan annabi adam shi ne wanda allah ya halitta ya fara shiga aljanna kuma aka halicci iyalinsa hawa'u daga cikinsa duka waɗannan nau'uka ne na nuna falalan annabi adam akan sauran halittu kuma shine annabi na farko na allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ne annabin da Allah ya kira sunansa a wurare daidai guda ashirin da biyar a ƙur'ani waɗannan duk abin da na kawo akwai misalan ayoyi sai dai saboda yanayin lokaci ba za mu iya kawo su duka ba wa nuhan kuma Allah ya zaɓi annabi nuh shi ma annabi nuh Allah ta'ala zaɓensa ya yi zaɓa na farko da muka ga Allah yawa annabi nuh shine manzo na farko annabi adam annabi annabi nuh kuma me manzo ne na farko mafu so da wannan zaɓe ne Allah ta'ala yi wa annabi nu da ya kai shi a matsayin manzo sannan wasu malamai kuma suna da fahimta da cewa daga zuriyar annabi nuhu ne duniya ta wato kusan gabaki ɗaya zuriyar daga gare shi ne gaba ɗaya duniya ta wato waje Allah zuriyar ta hukumul baƙo so da tun da aka halakar da wani bangare waɗanda suka saura a duniya ana ga gaba ɗayan waɗanda suka saura 'yan adam a duniya suna da alaƙa na jini daga annabi adam so da annabi nuhu so da daga cikin 'ya'yan annabi adam so zuriyar annabi nuhu ita ta watsu a duniya wanda ba zuriyar sa ba ta watsu a duniya ba iya daga cikin falala na annabi nuhu iya daga cikin falalarsa yakan yi addu'a Allah ta'ala ya amsa masa take kuma annabi nuhu allah ta'ala ya kira sunansa akalla a wurare guda 43 a cikin ƙor'ani sunansa ya maimaitu sau 43 a ƙur'ani wa ala ibrahima kuma allah ya zaɓi iyalan annabi ibrahim idan aka ce allah ya zaɓi iyalanka shin kai mai iyalan ka shiga ciko ko baka ciki magana ba mai ganci kai ma kana ciki ka ma'anar shi ne? inna la hastafa adama wa nuhan wa ibrahima wa alahu wa imrana wa alahu alaman alamina mafu bai ba haka aka ce an zaɓi iyalan wani to ana nufin shi ma wani iya cikin zaɓen don dalilin ne dalilin albarkacinsu aka zaɓe su annabi ibrahim allah ya zaɓe shi allah ya maimaita sunansa a ƙur'ani wurare ɗaya sau goma sha takwas sannan daga cikin mafi zaben da Allah ya masa daga cikin tsatsansa aka samu sayyidul anbiya'i wal mursalin daga cikin tsatsansa aka samu khatibul anbiya'i wal mursalin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin tsatsan annabi Ibrahim yana da 'ya'ya ga gidan annabi Isma'il ga gidan annabi Isma'il. gidan annabi Isma'il daga nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gidan annabi ishaq an samu annabi yaqub daga nan annabi yusuf ya fito to naka gida ne na annabawa da zuriya ta annabta za a ake wa annabi yusuf kirari da alkarim ibudul karim ibudul karim ibudul karim mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja kuma jikan jikan mai daraja annabi dan annabi jikan annabi kuma jikan dan annabi haba ka taba jin mulki irin wannan da Allah ka taba jin sarauta irin wannan annabi dan annabi jikan annabi kuma jikan jikan annabi shi kadai ai wannan kaga ya shiga wa ala ibrahim su ne duka ala ibrahim da su ma Allah ta'ala zaben su yayi annabi muhammad ya shiga ciki sallallahu alaihi wasallam wa ala imran da iyalan imran wane ne imran tafsiri biyu na malamai tafsirin farko suka ce baban annabi musa don ana cewa musa bin imran tafsiri na biyu shine baban ainihin wa baban maryam maryam wacce ta haifi isa alaihi salam wannan tafsiri na biyu na cewa imran shine baban maryam kakan annabi isa ya bi tabbata kuma tsakaninsa a magana mafi inganci na malaman tafsiri tsakanin wancan imran musa bin imran da wanda ya kai shekara 1800 kaga ai zamani ne wanda yake mai wanda yake mai tsawo don haka ala imrana shine wa shine baban maryam a cikin gidan aka samu ita maryam da Allah ta'ala ya kira ta siddiqa mai gaskiya ce a cikin tsatsanta aka samu annabi isa daga cikin ulul azumi minar rusul annabawa guda biyar da ke da first class daraja a wurin Allah ta'ala yana ciki kuma da izinin Allah Allah ya ba shi wasu mu'ujizozi daga ciki shine mutum zai rasu da izinin Allah idan ya zo ya ce tashi sai ya tashi makaho idan ya zo annabi isa da izinin Allah idan ya taba shi ce idan ya bude sai ya bude in ya samu kuturu ya ce ya zan su dawo da izinin Allah sai su dawo in ya samu mai kora ya taba kansa ya ce gashi ya tsiro sai ya tsiro idan ka zo ka zauna gaban sai ka gama buɗe baki sai ya ce cikin nan da kake ya haka haka na ga sobaro da ta nan wurin na ga kose ta nan to ai bai dace ka haɗa kose da shinkafa ba ga shinkafa ta gefe da ka ci a cikin ka sai ka ci ka yi wankin ka sa kaya ka sa gari ka goge ta ka fito sai ta ga cikin ka kuma wannan kosan kamar ka ya dan fara rubewa ka ci ka ga an tona wa gayu sara alhasiri so annabi ibrahim a nan ya fito annabi isa alaihi salam daga nan ya fito shi imrana ya zo wurare uku a ƙur'ani wannan shi ne ɗaya wuri na biyu ita ce ayata iqalatin ra'atu imrana sai na uku ya zo cikin suratul tahrim arma bismillah wa maryama ibnat imran allati احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت به بكلمات ربها وكتبه وكتبه وكانت من القانتين wannan aya ta ƙarshe a cikin suratul taharim kenan ko aya ta goma sha biyu wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha ai kaga zaben ta da Allah yi maryam yar imrana wacce ta kare al'aurarta muka yi buri a cikin me a cikinta tunda annabi isa bayi da uba Allah ta'ala halice shi da uwa amma kuri mala'ika ya zo kuma wa saddaqat bi kalimati rabbiha kuma ta gaskata da kalmomin mahalicinta wa kutubihi wa fi qira'atin wa kitabihi ta gaskata littafin Allah ta'ala wa kanat min alqanitina ai wannan yabo Allah ya mata to da haka wannan shine imrana da uku a wannan wurare uku Allah ya kira imrana inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana sai na biyu in qalat imra'atu imrana sai wa maryam ibnat imrana allati zaka ka samu nan ayata 23 ayata aya ta talatin da uku a wannan sura da ta talatin da biyar da ta goma sha biyu a cikin tare duk waɗannan zaɓen su Allah ya ka zuriya ce ku. duk ni'imar da Allah ta gaya wani da ba kowa yake taba zaɓa Allah ya yi me iya yiwa kai ma kana da wata ni'ima sai shaidan ya mantar da kai ka ganta babu wani musulmin da Allah ya halitta da bai da ni'ima idan hakuri kadai Allah ya maka da ni'ima wannan hakurin karke shi zai kai ka aljanna shi kadai baka da komai sai hakuri bayan imanin ka da Allah zai kai ka aljanna wannan gida zaɓe Allah ya yi shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wannan zai zama suratul qasas ko aya ta 68 so kaga wannan ma Allah ya ce shine yake za yake halitta abin da yake so kuma yake zaba yana halittawa yana kuma zaɓa ko kuma ka ce Allahu mu aiku ya alu risalata Allah shi ya san ina yake sanya manzanci shi in ka ga an zaɓi annabi ba haka kawai ake ko abin daga sama a ɗauka ba babu wani annabin da Allah ya turo wanda dan asalin ni gani ba a taɓa yi ba ko wani ɗan tasha ko ɗan kalare ko ɗan tsara suka ko ɗan daba mai wannan sana'ar ya haƙuri amma duk annabin da Allah ya zo za ga asalin tarihinsa tun daga yarintarsa sai wasu alamu sun bayyana mutumin kirki shine Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata wala sura kenan suratul an'am bangaren aya na nawa 120 da bangaren aya na 124 jazakallahu khairan malam isa bangaren aya na 124 don haka al'alami alamina Allah ya zaɓe su akan sauran al'alamin menene ma'anar al'alamina na'am an ah, rama ba mun misali na ƙurai da zai fasara mana al'alamin qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wannan zai zama suratul shu'ara aya ta 23 da 24 Allah ya ce qala fir'aunu wa ma rabbul alamin fir'aunu ya ce menene mahaliccin alami na din sai annabi sai bashi amsa da cewa qala rabbus samawati wal ardh ma'anan rabbul alamina shine rabbus samawati wal ardi haka tafsirin al alamina shine as samawati wal ardi wa ma bainahuma dan yace qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma don haka al alamina shine as samawati wal aradin wa ma bainahuma abun da ke sammai bakwai da kasai bakwai da duk abun da ke cikinsu shine al'alamina waye mallake su shine Allah da aka fifita wannan zuriya guda hudu inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala Ibrahim wa ala imran ala alamina ai an fifita su akan halittu sammai bakwai da kasai bakwai da abun da ke tsakaninsu mafhum tayyib